sabida me me yasa kuma da ba sabida ya zai fitar da don kuɗi kamar haka ba tare da idanun mutane ya kai kai ba ko kuma ba tare da an gane ba amma kai ne wallahi sun baka ba to in ka ci irin naka waye faɗa maka za mu shirya irin wannan abin ne ba tare da mun shirya wani abu da zai zama mana garkuwa ba ban gane ba saka kaya ba so a lokacin ai mun wanda yarinya take zuwa mm. abin da ba a takardu kawai yanzu wanda wannan sinin wata ofis din umar eh tare action ina so ka san wani na yi maka alkawarin kana da kaso goma cikin wannan makon what Sake work din. Okay. Action. Da ƙarfi. What? Me kunnen ka ya ji ma. Cut. Wato, ina so ka san wani abu. Na yi maka alkawari kaso goma cikin waɗannan makudan kudin what? mai kunnan kara mana shi kara mana kara mana kara saboda me me yasa kuma faɗa ba saboda ya zai fitar da makudan kuɗi kamar haka ba tare da idanun mutane ya kai kai ba ko kuma ba tare da an gane ba amma kai ne wallahi san ba ka ba to in ka jahilci irin naka waye faɗa maka za mu shirya irin wannan abin ne ba tare da mun shirya wani abu da zai zama mana garkuwa ba ban gane ba Correct. ai mun ma yi sun wanda yarinya take zuwa take abin da ta a takardu kawai yanzu wanda wannan sun wa ofis din umar yanka kai eh yanka ai kai mun da kai kaga da an yi shi je mu je dole ce. ban gane ba mai gida Kot. A gaskiya ina tunani mai gida hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa? Dalili kuwa ta yaya za a fitar da don kuɗi kamar haka ba tare da an gane ba ko kuma idan mutane bai kai kai ba. Kai dai amma gaskiya baka haɗu ba. Wallahi ko kaɗan. banda shashanci irin naka wa ya faɗa maka cewar za mu yi abu ne kai tsaye ba tare da mun shirya wani abu wanda zai zame mana garkuwa ba ban gane me kake nufi ba sa What? Mu je ka Sun kulle da na yawa. Silence. Rolling. Are you safe? Yau bai dan faru. Mujero na samu. Misalin ka. Da haka kuma ga kamar da hannu ga waya. Wai ku ba kwa iya. Mujero na. Muje. Hand on. Action. A gaskiya ina tunanin mai gida. hakan ba zai taɓa yiwuwa ba a kan ne saboda ya ka faɗa Dalilin dalili kuwa shi ne ta ya za a fitar da maƙudan kuɗi kamar haka ba tare da an sani ba ko kuma idanun mutane na amma kai ne wallahi san baka ba to kuma wanda shashin irin naka wa ya faɗa maka za mu shirya wannan abin ne ba tare da mun yi wani abu wanda zai zame mana garkuwa ba tabbas haka ba